Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. da fatan kun tashi lafiya yau Alhamis 21 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage kaɗa ƙuri'a jiya Laraba a wani yunkuri na samun goyon bayan Amurka. jinkirin da aka dade ana yi a rumfunan zaɓe ya tilasta wa jami'ai tsawaita lokacin kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar congo zuwa yau alhamis jiya laraba da karin abzinawa 'yan awari sun sanar da cewa sun kafa shingaye da suka toshe manyan hanyoyi a arewacin mali kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa masana a amurka na ci gaba da yin tsokaci bayan da kotun kolin jihar colorado ta haramta wa tsohon shugaban kasar donald trump shiga zaben fidda gwani na jam'iyyar republican a jihar idan kotun koli ta aminta da wannan hukuncin to ya kamata duk sauran jihohi su masu cire sunan shi daga abin an eh, buhari shine amfanin wannan eh, wannan hukuncin da su kotun colorado ta yi A Najeriya yayin da rage ƙasa da mako guda a tsinduma bukukuwan Kirsimeti, jama'a na kokawa da yadda farashin kayayyakin masarufi ke ci gaba da hauhawa. Mun zo saya kayan miya da su tumatiri da tarugu da albasa ya danganta kuma mun zo yanzu abin da muka saya gobe ba shi muka da yau ba. Kai wahalar nan yi mana yawa. muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda grace alheri abdu za ta gabatar inda za ku ji ci gaban bitar muhimman batutuwan da shirin ya duba a wannan shekara mai karewa to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗage kada ƙuri'a jiya laraba a wani yunkuri na samun goyon bayan amurka kan wani kujeru da ke neman sauƙaƙa kai kayan agaji zuwa zirin gaza inda hukumar samar da abinci ta duniya ta ce rabin al'ummar yankin suna fama da yunwa sakamakon har-haren da sojojin isra'ila ke kaiwa tun da farko an shirya kada kuri'a a ranar litinin sai dai an ɗage kada kuri'a sau da dama yayin da jami'an diflomasiya ke neman hanyar da washington za ta iya amincewa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayin wakiliyar laraba a kwamitin mai kasashe sha biyar ita ce ta tsara daftarin kuma ita ce ke jagorantar tattaunawar jakadiyar ƙasa haɗaɗɗiyar daular larabawa lana nusaiba ta shaida wa manema labarai cewa a matsayinsu na waɗanda suka rubuta daftarin muna sani kuma muna cikin tattaunawa mai zurfi da ke faruwa tsakanin manyan ƙasashe don ƙoƙarin cimma wani daftari da za a amince da shi babban makasudin wannan kuduri shine koyaushe a gwada kuma yi tasiri mai kyau ga mutane da suka fi bukata jinkirin da aka dade ana yi a rumfunan zaɓe ya tilastawa jami'ai tsawaita lokacin kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar congo zuwa yau alhamis masu zaɓe da dama a ƙasar ta yankin tsakiya afirka sun yi ta fama wajen kaɗa ƙuri'a saboda ƙalubale da suka shafi kayan aiki da tsaro lamarin da ya kara haifar da damuwa kan hancin zaben hukumar zaben kasar ta ce a yau alhamis za a buɗe rumfunan zaben da ba a sami damar buɗewa ba a jiya laraba hukumar ta yi alkawarin cewa kowane mai zaɓe zai samu damar kaɗa ƙuri'a sai dai daga cikin wasu matsalolin wasu ƙuri'un sun yi dishi-dishi kuma ba za a iya amfani da su ba sannan wasu mutane ba su ga sunayensu ba a rijistar masu zaɓe ba muhimmin abu dai shine sai hancin zaɓe na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen afirka wanda albarkatun ma'adananta ke da matuƙar muhimmanci ga tattalin arzikin duniya labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayan da ta rage kai hare-hare kan ukraine a lokacin bazara rasha tana haɓaka kayayyakinta don sabon mataki na yakin a lokacin hunturu wanda zai iya haɗawa da ƙoƙarin faɗaɗa nasarorin da ta samu a gabas da kuma yin mummunar illa ga muhimman ababen more rayuwa na ƙasar da alama shugaban ƙasar rasha vladimir putin yana fatan cewa matsin lambar sojoji mara kakkautawa hada da sauya salon siyasar yammacin duniya da mai da hankali kan yakin isra'ila da hamas zai rage goyon bayan da ukraine ke samu a yakin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa lamarin da zai tilastawa ke mika wuya ga bukatun moscow yayin da alamu suka nuna cewa ana samun takun saka na goyon bayan kasashen yammacin duniya rasha ta kara matsa lamba kan dakarun ukraine a sassa da dama na sama da kilomita dubu ɗaya da ake fafatawa to nan ba da jimawa ba muhammad hafiz baballe zai kawo mana karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba fagen siyasar amurka masana a nan amurka na ci gaba da yin tsokaci bayan da kotun kolin jihar colorado ta haramtawa tsohon shugaban kasar donald trump shiga zaben fidda gwani na jam'iyyar republican da za a yi a jihar a ranar talata kotun ta yanke wannan hukunci inda ta ce ta ɗauki matakin ne saboda trump na da hannu a mamayar da aka kai wa ginin majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 Dr. Nasir Damowa malamin jami'a ne a jihar Florida da ke nan Amurka na kuma fara da tambaye shi abin da wannan hukunci ke nufi. To abin da ke nufi ne su um, wannan kotun ta koli ta Colorado ta daman waccan karamar kotu kamin a kawo nan ta tabbatar da cewa shi uh, Donald Trump ya yi wannan insurrection kamar uh, wato kamar yin tawaye ko kuma uh, yin bore E to kasan insurrection ana laihi ne ga ainihin america gaba daya ba abin nan ba ba wai su congress ba so shi wannan wannan ko ta ayyana da chalaliya aka ta wannan ne abin da kawai bata yanke ba shine ko ya dace su su cire shi daga abin nan yan takara a kallon da na hit da gwani a wannan jiha to ita kotun koli sai ta ga cewa ita tun da wannan abin ya tabbatar da cewa wannan kuma wannan 14 amendment da an kai wanda da shi dama akwai shi kuma saboda insurrectionist aka yi shi lokacin da aka yi wannan tawaye lokacin da 'yan abin nan jihohin kudu waɗanda suke son su lokacin aka hana sayar da bayi aje bayi idan slave trade kenan mm. slavery da aka hana su sai suka ce ba su jihohin kudu suka rike makami a eh, wato suka suka kai ma ainihin amerika hari eh suka yaki gwamnati mm. suka yaki yawwa suka yaki gwamnati a amerika tun sannan aka yi wannan congress suka yi wannan amendment duk wanda ya rika wannan ba zai ba zai shugaban kasa amerika ba mm. amma jihohi ke da dama su su dakatar da shi to kuna colorado ta shiga gaba ta yi wa. to a dakta shi trump yanzu yana da damar da zai iya ɗaukaka ƙara ko kuwa yana damar da zai ɗaukaka ƙara kuma ya ce zai yi din sannan kuma in ka saurari su hukuncin da shi wannan kotun ta ba ta koli ta colorado ta ce ai ta ba shi da za su dan dakatar da zartar da hukuncin har zuwa don an san da cewa shi zai kai abin nan kotun koli na kasa gaba ɗaya. har su sa baki game da wannan magana din hmm. idan kuma har lokacin don daman a hudu ga wata ne suka bayar na watan janairu idan wannan lokacin ya kai kotun koli ta ƙasa ba su yanke kunci ba amma dai suna kan saurare to za a sa sunan shi a abin nan amma idan suka yanke hukunci duk abin da suka yanke hukunci ta kotun koli ta jihar colorado ta aminta da wannan hakan na nufin kenan idan kotun kolin ƙasa ta amince da wannan hukunci na jihar ta colorado sauran jihohi ma za su bi sahun matakin da jihar ta colorado ta ɗauka kenan eh, to ai idan idan kotun koli ta aminta da wannan hukuncin to ya kamata duk sauran jihohi su masu cire sunan shi daga abin nan eh, shine amfanin wannan tsarin eh, wannan hukuncin da su kotun colorado ta yanki don suna son kotun koli ta ƙasa ta yi tsokaci game da wannan abu idan suka aminta to dole ne su ma sauran jihohi don kenan ya taka wannan doka ta 14 amendment Dr. Nasir Damowa kenan malamin jami'a a jihar Florida da kenan Amurka yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya jiya laraba dakarun abdinawa 'yan awari sun sanar da cewa sun kafa shingaye da suka toshe manyan hanyoyi a arewacin mali inda sojoji suka yi kutse cikin 'yan makonnin nan da suka wuce ƙungiyar mayakan csp mai kawance da dakarun 'yan tawaye ta ce ta yanke shawarar kafa shingaye a dukkan hanyoyin da ke kan iyaka arewacin ƙasar da murtaniya da algeria da kuma nijar sanarwar ta ce za ta rufe hanyoyin da ke fita daga garuruwan menaka da kidal da gao da tumbuktu da kuma tondeni sanarwar ta kara da cewa wannan toshewar za ta hada da duk wasu kayayyaki da hanyoyin sufuri a cikin 'yan makonnin nan dakarun 'yan tawayen abdunawa sun yi rashin nasara a farmakin da sojojin mali suka kai a tsakiyar watan nuwamba wanda ya kai ga kwato garin kidal da ke arewa maso gabashin kasar an sake gwabza fada a tsakanin 'yan awaren da sojojin gwamnati a cikin watan agusta bayan shafa shekaru takwas ana zaman lafiya a daidai lokacin da bangarorin biyu suka yunkuru domin cike gibin da janyewar da karin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ta haifar daga ƙarshe amurka ta yi nasarar kwato 'yancin wasu amurkawa goma daga gidan yarin ƙasar venezuela domin neman sakin wani na hannun daman shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro za iya tabbatar da cewa an saki amurkawa goma da aka tsare kuma suna kan hanyar su ta komawa gida wannan ya hada da duk amurkawa shida waɗanda aka ware a matsayin waɗanda aka tsare ba bisa ka'ida ba ciki har da joseph christella da ibn hernandez da gerald kenemo da kuma sabio wright a wannan lokaci ba za mu ambaci wasu ƙarin mutane ba saboda la'akari da sirrinsu a cewar wani babban jami'in gwamnatin biden wata sanarwa da shugaba joe biden ya fitar ta ce waɗannan mutane sun yi asarar lokaci mai muhimmanci tare da 'yan uwansu da iyalansu suna shan wahala kowace rana a lokacin da ba sa nan na farin ciki da cewa wahalarsu ta zo ƙarshe kuma an sake kammala iyalan waɗannan mutanen A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya yayin da rage kasa da mako guda a fara bukukuwan Kirsimeti mabiya addinin Kirista sun raja a wajen shirye-shiryen tarbar wannan biki. yayin da farashin kayayyakin masarufi ke kara hauhawa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da baban gida jibril ya aiko mana daga legas. kamar da aka saba karshen kowace shekara na zuwa ne da bukukuwa na kirsimati da kuma sabuwar shekara to sai dai kuma lamarin bai wa 'yan kasuwa da su kansu kwastomomi daɗi ba ganin yadda hauhawar kayayyakin masarufi da za a yi amfani da su domin zaman kirsimetin da sabuwar shekara ya yi matukar tashin gauron zabi to koya masu saye da kuma sayarwa ke ji game da tsadar kayayyakin na bana ga dai abin da wasu suka shaida mini a kasuwar mall 12 da ke birnin lagos suna na rita eze da ni inyamura ce mun zo saya kayan miya da su da tarugu da albasa ya danganta kuma mun zo yanzu abin da muka saya gobe ba shi muka tadda yau ba domin haka kai wahalar nan ya yi mana yawa kwanan da ya wuce an saya buhun tumatiri na ma muka saya dubu goma yanzu ana ji ta kai dubu ishirin to ya za a yi talaka su ci abinci kayan duk sun ƙara kuɗi wallahi to gwamnati roƙonsa muke ko da ya kai mun san ko ba yau aka fara su ba amma dai in allah zai dan taba su su sa ido inda za su dan sa mana mu samu sauki mu ma mu dan ji sauki a jikinmu ko shi ma wannan dan kasuwa ga abin da yake cewa suna na alhaji bala yaro chairman vegetable sale association of market gaskiya an samu canji ba kankani ba yanayin da aka samu tsinci kai na gaskiya an samu canji ita kanta kismitin za a yi na gaskiya za a samu canji a kanta saboda duba da yadda aka tsinci kai tun daga yanayi da aka samu na ainihin hauhawan mai da ainihin shi kanshi kayan namu za shi kanshi bana kayan namu za dan iya samun matsala bana saboda sakamakon gaskiya ruwa bai kai ba kayan zai karanci gaskiya abin da ya shafi karas kabeji girin fefe da saurakin kayayyakin namu da ake abin nan sunana abdullahi malami jos alal haƙiƙa yanayin ciniki ya canja saboda matsalar na tattalin arziki na rashin kuɗi a hannun al'umma sannan na biyu abin da ya kawo tsadan kayayyakin nan kamar su albasa su tumatur su tattasai su kabeji da sauransu wasu especially albasa akan kawo ta ne kamar daga Nijar kusan kashi saba'in. To sai zamana matsalar da aka samu da Nijar na wannan juyin mulki na sojoji da suka rusa demokaradiyya ya sa a rufe boda albasa ba ta shigowa ta yi tsadar da bata taba yi ba wadda buhun albasa sai da ya kai dubu ɗari da talatin da arba'in da ishirin shi kuma dankalin turawa wadda ake sai da shi bai wuce dubu sittin ba sai da ya kai dubu ɗari da goma ɗari da ashirin a yanzu kabeji da bai wuce dubu talatin ba sai da ya kai dubu sittin. to sai dai da za ka dai gwamnatoci da dama na kokarin ganin sun sauƙaƙa tsadar kayayyakin masarufi ko kuma na rayuwa da al'umma ƙasa ke fuskanta musamman ma dai ma'aikata inda anan jihar lagos gwamnatin jihar lagos ta yi alkawarin biyan albashi kashi hamsin cikin ɗari da ake kira bonus a turanci ga ma'aikatar jihar domin bikin kirsimetin da kuma sabuwar shekara babin ya murai amurka daga lagos A gaida baban gida Jibril wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan na cewa sha dare ne da minti sha shida. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu ga shirin mu na gaba. Allah ni kai ne na ka ton da ku jama'a tambaya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta biyun karshe a shekara ta 2023. Idan kuna biye da mu muna bibiya maganin mantuwa inda muke tissa batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa. A mako na uku da shiga wannan shekara shirin domin iyali ya isa ƙasar Kamaru domin jin abin da ya zame wa al'umma riƙawuya a shekarar da ta gabata da kuma neman sanin inda suke so hukumomin ƙasar su sa gaba a wannan shekarar domin inganta rayuwar iyali. Batutuwan da suka ambata sun haɗa da tsadar rayuwa, rashin aikin yi tsakanin matasa, rashin isassu da kuma ingantattun cibiyoyin jinya da dai sauransu ga abin da waɗanda shirin ya hira da su suka shaidawa wakilinmu muhammadu rabi'u abin da zan iya faɗa dai yanayin rayuwa na ƙasar kamaru wanda muke ciki a yanzu muna cikin matsala matsala ma ba ba mu san iyakacin shi ba na farko muna da matsalan abinci ya yi tsada abinci ya yi tsada fiye da yadda kake tunani kaga kamar mai sukar shinkafa fulawa kai in muka koma daga filin gona gyada masara hatta su ganyen miya wannan sabulu kai omo wannan da da ake sai da shi dala biyar yanzu ya zama dala goma ka gani to muna cikin matsala muna roƙon gwamnati da ta duba mana wannan rayuwa da muka shiga ciki to ga babban ma matsala kuma kaga rashin lafiya idan ya shiga duk yanzu talakoki suna kwance a gida wallahi ba su da hanyar da za su tafi dafta domin magani ya yi tsada maganin da za ka saya da dala hamsin yanzu shi ka saye shi jaka a hakan ma wani za a rubuta maka maganin maka nema ma babu shi ka gani to wannan rayuwa muna cikin matsalolin rayuwa yanzu haka talakoki da yawa suna kwanciya gida bayan da za su yi su tunkari da fita to muna roƙon talaka kai har da masu kuɗin ma duk an shiga matsala yanzu ka rayuwa kan gaba ɗaya ne babu mai kuɗi ba talaka tunda mai kuɗin ma cirewa yake yi ya saya babu farashin shi shi daban duk farashin ɗaya ne da na kuɗin da mai talakan to kun gani mai kuɗin ma shi ma cira yake saya kaga shi ma shiga cikin rayuwa mai matsala muna roƙon gwamnati da Allah da a duba a tausaya mana a sassauta mana wannan rayuwa da muke ciki albarkan wannan sabon shekara da muka shiga ni ne muhammadu sanusi a jihar gaundare wanda aka sanci da sunan sarkin goro fadin sarkin gari ni matsalan da nake gani abin da yake tafe da matasa dai abin da suke son su gan gwamnati ta yi musu matsala na farko kam maganan saman musu aiki don yau duk wani matsalan da ake ciki da matasan nan ba su da abin yi ne yau duk su fitinun da yake tashi a jihar mu nan duk rashin abin yi yau gwamnati ta samo musu abin yi na ga dai kam wannan sungurlun aikin da gwamnati ta ba su ma ya ishe su ba za su je su shiga wani hanyar da ba daidai ba ba su shaye-shaye kwace ta nan wani dukan mutane ta nan wani fashi ta nan nan duk wannan Allah dan gwamnati ta samu musu abin yi kam to wannan kan dai za a tsira ta nan kam gwamnati ta yi kokari wannan shine fatan da matasa suke so su gan gwamnati ta magance musu to na biyun shi kuma maganan tsada rayuwa wannan ma matasa na fama gwamnati ta ga matsalan yau kayan abinci ya hauhawa karɓar rashawa ta nan duk shine da ya bata mutane rayuwa shine matasa suka ce to suka yanzu abin da suke neman gwamnati ta gane musu tsadar rayuwa da karatu man gwamnati duk ta yi kokari banan nan kam duk matasa da yara da manyan gwamnati ta sauke wayannan kan an yi kokari ana ta fama da shi shi kam an magance shi alhamdulillah gwamnati kan dai mu mata godiya ta wannan bangare ba mu da matsala da ita ta nan alhamdulillah mun gode a matsayina dai na magidanci abinda gwamnati ta kafa yake kawo mana cikas a rayuwar mu na yau da kullum wato a iyalanmu a gidanmu kuma dubu biyu da ashirin da uku muke fatan mu ga gwamnati ta magance wannan abin saboda a samu zaman lafiya alhamdulillah a gida to na farko dai yau dubu biyu da ashirin da biyu an samu matsala sosai domin tun dubu biyu da goma sha tara shigan wannan cuta na coronavirus mun samu matsala duniya gaba daya musamman mu kuma nan kasan kamaru a arewacin kasan kamaru mun wahala sosai eh gashi nan dai musamman wannan cutar din bai zo mana hakan nan ba amma gwamnati ta matse komai ya zamanto dukkan wani abin da ka taba a duniya zaka saya daya sai a ce maka a ai saboda matsalan coronavirus ba a samun tafiya kaza ba a sayo kaza yau misali muna da abinci masara masara ta yi tsada masara ta yi tsada daɗin nan an noma masara masara an ka tashi sai ya jaka shi da jaka bakwai yau masara muna tafi masara ya zama jaka ashirin da takwas a maganan da muke nan jaka kusan jaka talatin jaka ashirin da yan kai masara buhun masara ya zama mana to yau ba mu san yaya ba yaya za mu rayu sukari an ƙara shi nama yau saniya kuɗi kilo ya ƙaru ba haka ba sannan kuma misali yau gwamnati ta ce mana karatun yaran mu an sauƙaƙa mana an ba mu karatun yara eh, a banza ka je ka rubuta yaro a banza a makarantar gwamnati to amma wannan a takarda ne mu na abin da yake damu shi shugaban ƙasa allah ya ƙara masa lafiya ya yi ƙoƙari wato muna lura cewa yau Allah ya kawo sa shekaru ya yi girma baya samu ya motsa ya duba abubuwan da ake yana fitar da waɗansu abubuwa da ya ce to a yi a wannan abin amma a ƙasa ba a yi yau eh, makarantu ka duba ka gani makarantun yaranmu suna karatu a zo a ce maka ka je ka biya yaro banza to ya zama to ko wasu kuɗaɗe da ake cewa APE APE ni na idan ka tafi sai ka ga goma maka ka biya kuɗin bokon yaro da domin da in zaka zo ka biya jaka biyu kuɗin bokon yaro yanzu ya zama APE a ce maka jaka biyar jaka shida jaka bakwai kamu yaro ya kare shekara abubuwan da za a rika kirkirowa kana biya wanda yake aji na farko na boko za ka samu kanka kana biyan kuɗin jaka kusan jaka ɗari biyu ko fiye da haka kaga wannan yana da wahala gwamnati ta lura mana da wannan idan ka zo ka ba da kuɗi wannan kam kaɗan yaron ka yi karatu a sauƙaƙa mana shi yau misali muna da matsalan ruwa ruwa ya yi wuya ruwa ya yanke duk ƙasan kamar ba mu da ruwa ruwa a kowane lokaci ana ana yanke ruwa a yanke ruwa sati babu ruwa a yanke wuta sati babu wuta ana zaune matsaloli na nan a haka abinci kuma dukkan wani kayan abinci da take tuna ya karu ya zamanto wato wani kalubale ba ka samu abinci mai arha ko menene ka duka taba yanzu ya zama tsada gwamnati tana zaune sai ta yi magana ta ce to yanzu eh an sauwaka an saka kuɗin mai farashin shi kaza to yanzu mai ya zama jaka biyu 2023 bai shiki bai cika ban mai jakka da 800 a yanzu magana da nake gaya maka nan mai ya zama jakka biyu a kasan marwa lita daya yaya za ka yi wani mai za ka koma ma babu dukkan wani mai da ka tuna ya karu to yanzu sace ta sake kara takaddu to a kasanciyan ƙarin takardun nan shine ke kama mana matsala mu kam abin da muke so mai sauki ne hanyar lafiya gwamnati ta sauƙaƙa mana hanyar lafiya yaran mu suna cutuwa muna cutuwa ana zuwa asibiti magunguna ya zama tsada baka isa ba hanyar abinci abinci sun yi tsada abinci ko mai ka taɓa yanzu yayi tsada hanyar karatu neman ilimi yanzu inda ake nan makarantu su zamanto ko da an ce maka makarantar nan zuwa karatun shi banza ne to zaka ji an ce akwai ape wato iyayen wai yara ne suka haɗu suka yi wannan abin amma shi asusu su suka yi asusu amma za ka tadda e, akwai hannun masu karantarwa da suke ciki a ce yau boko ne wanda yaro yake nan ecole eh, eh, maternelle wai ka ji yaro a ce maka boko jaka sitin na gwamnati kuma public to ka gani da wuya to abin da yake tsole mana ido a matsayina na magidanci a gaskiya wannan shekara dubu biyu da ashirin da uku da ya tinkaro gwamnatin kasan kamaru mun ji labari ta kara abubuwa da yawa gwamnati yanzu batun wuta wuta da babu aka ce an ƙara kuɗin sa mu ƙananan masu amfani da wuta wuta an ƙara maka kuɗin kilowatt da dala goma za ka biya mai kona kilowatt da wanda ba za ta kai ɗari ba dala goma to yanzu aka ce an haurar da mu gwamnati ta yi maganin wannan ya tsaya do Allah a goma ma ya yi tsada na biyunsa yau akwai ɗan talaka talaka ne da yake fama zai sayi 'yar motarsa an ce yanzu ita inshoran mota ta zama a assurance da vignette akwai takardar da ake biyan gwamnati ya zama jaka jaka hamsin a da dai ainihin sa da muka san wannan takardar din jaka biyu da rabi jaka biyar har ya kai sha biyar to yanzu an ƙara sa ya zama jaka ishirin da biyar ishirin da biyar yanzu ya haura jaka hamsin to ka gani da matsala amma gidanci karami mu yanzu abin da muke bukatan gwamnati ta samu ta sauƙaƙa mana don Allah sha'anin abinci. To kaɗan kenan daga cikin abin da al'ummar ƙasar Kamaru suka bayyana a matsayin riƙawuya a wannan shekara mai ƙarewa. za mu kuma koma domin ganin ko an samu ci gaba ko kuma jiya ta fi yau idan ta kama mu bi diddigi ɗaya da ɗaya domin jin matakan da hukumomi za su ɗauka na kawo sauyi da inganta rayuwar iyali muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara da kuma dadi balewa daidai da sautin shirin A duk lokacin da ake bukata za a iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin domin iyali a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a shafinmu na intanet ya hausa. com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Muna kuma yi wa al'umma Krista fata alheri da kuma fatar za a gudanar da bukukuwan Kirsimeti lamai lafiya da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su ta yanzu kuma ga labaran duniya a takaice kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗage kaɗa ƙuri'a a jiya laraba a wani yunƙuri na samun goyon bayan amurka kan wani kujiri da ke neman sauƙaƙa kai kayan agaji zuwa zirin gaza inda hukumar samar da abinci ta duniya ta ce rabin al'ummar yankin suna fama da yunwa sakamakon har-haren da sojojin isra'ila ke kaiwa tun da farko an shirya kada kuri'a a ranar litinin sai dai an ɗage kada kuri'a sau da dama yayin da jami'an diflomasiya ke neman hanyar da washington za ta iya amincewa jinkirin da aka daɗe ana yi na a rumfunan zaɓe ya tilasta jami'ai tsawaita lokacin kada kuri'a a zaben shugaban ƙasar congo zuwa yau alhamis masu zaɓe da dama a ƙasar ta yankin tsakiyar afirka sun yi ta fama wajen kaɗa ƙuri'a saboda ƙalubale da suka shafi kayan aiki da tsaro lamarin da ya ƙara haifar da damuwa kan sai hancin zaben hukumar zaben ƙasar ta ce a yau alhamis za a buɗe rumfunan zaben da ba a sami damar buɗewa ba a jiya laraba hukumar ta yi alkawarin cewa kowane mai zaɓe zai samu damar kaɗa ƙuri'a bayan da ta rage kai har-hare kan ukraine a lokacin bazara rasha tana haɓaka kayayyakinta don sabon mataki na yakin a lokacin hunturu wanda zai iya haɗawa da ƙoƙarin faɗaɗa na nasarorin da ta samu a gabas da kuma yin mummunar illa ga muhimman ababen more rayuwa na ƙasar da alama shugaban ƙasar rasha vladimir putin yana fatan cewa matsin lambar sojoji mara ƙaƙƙautawa haɗe da sauya salon siyasar yammacin duniya da mayar da hankali kan yakin Isra'ila da Hamas zai rage goyon bayan da Ukraine ke samu a yakin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa lamarin da zai tilasta wa Kiev mika wuya ga bukatun masko jiya laraba dakarun abzinawa 'yan awari sun sanar da cewa sun kafa shingaye da suka toshe manyan hanyoyi a arewacin mali inda sojoji suka yi kutse cikin 'yan makonnin da suka wuce kungiyar mayakan csp mai kawance da dakarun 'yan tawaye ta ce ta yanke shawarar kafa shingaye a dukkan hanyoyin da ke kan iyaka arewacin kasar da murtaniya da algeria da kuma niger masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya kai da manta a da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin suka kazalika za a iya leƙa shafukanmu na facebook ko x wato twitter kenan da instagram da ma youtube don mu samun labarai da dumudumin yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ya ta na gabatarwa da dadi balawi da ya haɗa mana shirin sai injininmu charleston ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.